الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هجر لك مونعة تنعة لك وسنة قوسكا rabi'un al-awwal annam yaqan qaso lil kara hadi wa tamundu tumud bila dia wujunu ila tambila sikosina qastamu dan kowa ko tahanandu tahiyatul albayri lil kowa kihabati ya darsu kabun bindi bamako sebenin koro masjidur rahmanin nogondi tigenga alladangal Thank oda gara moga kinye baitan ka tanji kendo banandinga e o hay tirnanate alla dunenga tanji kendo hillandine ati rahmatullah alayka nani allamatul alberi ati wala takhtal bimalika wanhu anhu فليس المال إلا ما علمته ati wala tahtal maga janka maga wacca maga janka maga wacca iri alkhuyala awdani kannan kagai la tatakabbar maga dundaraw maga janka maga wacca bimalika ti anna burena كنت النسخة النسخة أنا ولا تحفل ولا تحفل نسخة ندهن ولا تحفل وتني حفل بالأمر عني به واهتم به وأخذه بعين الاعتبار هذا نسخة لتي ولا تحفل مغدو سهلا بمالك في أن أبرنا تنغى سورنا نغالي تكلنا أنا ولا تحفل يا أما ولا تختل مع جنك ما وجه معنا مع جندره بمالك تنغى أبرنا والهو آه، نسختنا ولها والهو أنك النبي صغلا عنه بكنا بركمها aga sharundananti من allahwi أي اتركه وأعرض عنها تغن ان بل بكاما يعني كني ما نيالين كلمه كلمة معنى والهو أي اشغل نفسك أن سهولا عنه بكنا وركما أن بني بكاما يعني ألف سليم والهو ay ishghal nafsaka an yusbula an namballi anhu baka na gureke maka falaysa almalu na gure ma nya ho wonda minne ya illa ma alimta ma ganta ho be be an da kenju na gure pari kan gani kebe ya kebe da ni na gure na hanje nga kenno ho ni ho ke gan gara a ho ipi de ke kan na kha إذا المال الحقيقي ما غرب لغا كلمة كان قاغي العلم النافع كلمة توابنا هانتين وانا غرب سوان توقو مقالا كلمة دومي إذن أتماع الدندرة وطنا غرينا أي أندو سهولة بقنا غريكما أندو سهولة أن الله أمبت النبار أندو سهولة أن سوبين نبار أندو ati falaysa almalu naguren mañohohoya mana na pagigan mañohohoya nagurina hanten hohoya illa ma alimta maganta hoto dangarato kenni na kaxay alilmu nafi a keñeni to axuna hantenga keñenaga tandangani wa kanzun la taxafu alayhi lissa idan ada naguren turnonga nanti ni. nabur kahuma ni nabur kurun penyana ada tua hun kirikiano idan nabur en pagi kamma ni ho ma gan take be angara kentu kam palle ati walaysa li jahilin fi nas mughnin walau mulk walau mulku li aqilahu ta'atta ati sa amanya li jahilin sankin tadangani fi nas sorondi mughnin nahampoya nahamponta jahili nangani sorona kolla na soronna hana twaxunga teɓe maxaya ndana soronna hana amma jahili har naburengana maxara soronna hanawa moxoninere amana mania mana nankarinne ña sorondangani kenñanina nahandenñe sorondangani jahili lantamanini aranta soronnahana ñampon suto mattende har na benga benga gana maga har ho gana maga tuwaɓu gane serebe ma kenya na tunu nanti na bure hoyi ma maganta haju ho mane sheikhul islam bin taymiyat al harrani atin na jani mane apa ju mane a na sete na pa ju to adiga mai gono gonde atin na buren do juoren ju mane an na ra ratina pa ju to amman ke ngana nya wa nyon ti na hasan de me ngana su duna fi na hasan di nah, nanga a ah, ken akran do wa idan mu'min yere amana de kan na kara ya amanya jahili dana ni sorondi gelli karindi ya mana gelli na ya jahili na hampo sunta ke magana ka ke be kinya soronga tajila ka jahila sawa kuma أما النسخة نكنت وليس لجاهل في الناس معنى أمنيا جاهل دا سرون دي مانيا جاهل دا سرون أمانا سنت جاهل كيا معنى فايدة سنت فايدة سنت جاهل دا سرون دي فايدة نقوي كنة وانا نين إذا أغاغني تاهية النسخة نيوارد وليس لجاهل في الناس معنى أي وليس معنى ما من لجاهل سنكين تدغني في الناس سرون ما نفعل سنك سرون أننا نري كنقوة أننا هاتني ميديك أما توانا نانا نمي نهدورو hara gaman karangundi aga masalan nogondi walla angarinte ke mi a jikkunu kuda ali halani ko anga fayida gabe kitta kunga hadamaren ma mun yimme kawo soron da mun idan walaysa mughnin nahan manya lijahilin jahili dangani finnasi soron di ken maga araga soron na hanata ikarin da ke manan da ken ku ma yughni nasa wala yanfa'uhum kebe gani jahilin aranta soron karin binti howa aranti ina hanagaga wahakaza aranta dakubakiya aranta dulle bakiya rara akan dulle ke nyawon gara ko mo wombe a hayara misalin nan nan ti a jaru din gara ko kita ga gabo gabo soron nan anta a ce wala mulku iraqi har iraqi maranden na lahu akan nan ne ta hatta ai ta hayya akan nyaga mo wonga sira dan nan wa tayassara kenya ga nyawa dan nan ne وتمكن كن لما غفق دنني وصار له كن لقرا دنني ورني كن باتنا جمال بيوني غني مثال مجدية نجي هو إمران دانو ما إواني ما دوا خير دي إراق وكون نغل كن داني أكن فاتي إجران كمان عدد تندو بسيني إذا كن ينيري إراق مران دمنا أي غراني مثال أنا نمتي iraku maande nga kenya gana ne unan lagara kenda ngani aranta ho usuru nusren idan siren la ni nabren gabe nga maanta usuru nusren bikinne rangi ni sere go ma sunkunde kabila ni tagende aw usuru no araga misidu kuno on kungonga nare misidu ka anga simmana dingkar ku bana milan gabe ngi magai ho gabe dawo usuru arban miskinu ko na kamendo kamo pili ko ma be misidu ka suru no chukundu kenga kubenu soro ñarengiya har bane i killuy men da miskin ka maga i hajuy men timaxa miskinu kuna gurunde miskin ku a daganati kuñe sikkiti kuñe quran ku tuganati koñe ho tuganati kuñe allahumma maganta soro nu ñugon kun ka bo an anga banna bin ñina ga sikki kenga golle ñani de amma bataran pinda girarawa dagana yerenga itati sigitati itati sigitati anna jamuko nkaita ati sigiti misiden na anga salli misida wani na nan nan ta kan mutu hmm. aga ma to be qur'an ko kutini de aga ma hollo ko ma me ken miskinu ku hinne liya sonno manga ya lana na hande nyana kenya ni to na na santa anga tirane do banna no batte anga banna ku be ni miskinu ku na hanna kunye faida na kunye iya nan mun da haqiqa iya lana husrana ko ga imara me to ranke kinyanga hakubanu bananuku ya. ku be no gari nyame jamu ngara di masala ini ngala gari mo honto Allah kanu kan dano kisi idan ahidana misali ne ne tikenye ta'atta tamakkana kengana ma afagadangani tahayya kengana mo suradangani tayassara kengana ne wadangani an tsara ko ya la da garada na na sala da rikatike har ira kuma na la huwa kenna ngani ta'atta kenna la garaka nya da ngani mada majahili nya da ranto kowane na na suronga ranto ko na mili suru na suronga ai kenya mo ga ko mu ga ga ranta ranto ne mai me ya mari ina suru da ta ma yi nuna ma a da benta kentu ken palle kene gani allamatul albeiri an nandigamu hibotana kamma ate sayantiqu anka ilmuka fi mara'in wa yuktabu anka yawman in katamta ahidari sehotana kamma ate sayantiqu ujinna wasehene anka bakanke mamani wasehene ilmuka ujinna antu ahunga kenga sehene bakan maga في ملأ جمدي الملأ كان هاي الجماعة جمدي وجن أنت أمة وسهر بكم مغا جمدي آه، نسختنا سينطق عنك علمك في نبي كما في ملأ كنت في نبي يوتني نبي القوم أي مجلسهم سرطة عبد wa majma'uhum adikahum dingira idan nahiyyin mani bi ta'u dingira sayanqitu anka ilmuka ujinnan ta'u umma sene bakam maga fi nahiyyin ta'u dingira soron ta'u dingira ken kannan kaga baitan ka ka de sirebe dana golliti to agunga to agu ke imyan te hene bakan ke ma. amma jara an nan gari nan kuje sorongo an ga daga karlan ne na honne to inda ka kitabe gara inda ka kitabe gara ina amma bara an ken nan ta an ga golli tan tuwa ago ke an gara garan tuwa ago ke mi an ke hire ba kan ma jaman an yi nya ga ta mun ta e fulana garante ne e eh, fulana hami ne fulana wani a atwa hukken ke sitan ta ke idan tuwa ago ke an ke hire ba kan ma jaman serenta twaxu mundumuti ke abada nanti an toxo nantuyi an nambaga an nandada noxusu nxa ke ñana twaxu ñagan maxa dingandama dingandawo a ñana nxa ñime maxa wuruda halley de a ñime ŋurdo ken palley masoron nan twa minatu twaxu ñana maxa minatu gumbo na la kena ixlasuña bonondi amma keni muɓeya kena kuren yankamma allamatul alberi adara ko mogon be an to agun ga sene bakanke maga jamadi taxudungira ya an gana gollitan to a kongoni a fulana to agun ga dona hade ayi fulana ken koni o gana hari kelle dun ken noron ko ana daro na sabunya o da na hankiti de be feide idan an to agun ga sene bakankamma an maga jamadi ويكتب عنك يوسع دنيانا أنك كما عنك بمعنى عليك يري warni kebe gano horo kunu ngai wa walle me batin ke hillandi ni kanna ka angana para kolli ni tantu agoma ambara aramundi ambara kolli ni tay wa yuktabu iwasa annenya na anka bi ma'ana alayka ankamma yawman kota ya in ka kam ka gellan ngana to aw ko ko gondo koni an ngana to aw ko ko danga bara ka ramu min an yi ma ko li tai ko tai moy iwasa hakan nyana kamma fulana fulana ni do ru na ara ko nyani ara kunna ara kunna an ngama baro bi gara a ni وهكذا أمنا دارو بمغاقني نهجد لنبطن ينقل لنا نبيد أدهون يديما واجب يعني ورنا ساها كوتيبو يا أنك منا بانغاني نبسون بمهتان أما نسختنا إن كتبت جلنا نسحن هرعنا نتعنا سهن دنيا نتعوك أكوين دارين يديما kodai goyi nan hande nyanan kamana dara bu da barbe kabili ambana diga mu modi talban digamu ku anadan bu ni faida sun da bu ni kodai goyi iwakan nyana kanya ne wayo kitabu iwasa hande nyana anka ai alaika ankan kamma yawman ya in katamta gellanga na ko hundiya idan tawo kuni milano angana gollite na sankina haramundi to awo kewa bakan ke maga jamai godi angana bara gollini fi to awo ke gagadi angara to awo ke mugundi an bara haramunden na kotai hoyi iwa sahande ñanan kamma nangadi hadake bangandi nanti sere summaga ñaganga kuncorongani to awu sere suma na dai sere suma fayda kitai warni nta haramundi ken palle ati rahmatullah alayh وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت وما يغنيك أن تقارن بالبكر ما معنى أن تنعى أن تنعى مني تشييد المباني تغني جلوم وكمر بينا كن تنعى يوتن شاد البناء بناه رفعه أعلاه على أوجك مما تنكنت جل وعلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إذا تشييد نكنا نقاي كنيا نا تغني كل أنا كلنا نكمرجي المبانى أن قاري العمران معناه بلدين كل كل كانوا إذا تنكبينو لغني الناطحات سحاب dan ko na tabul tuki ana na di ni ma ga ga ni tabul len na ti tike na tabul ya turki ana tabul len ni ka to aw kan ta ma wan ta na na ana to an ni gon ga de kun ko ni hamin tu ni kan na ka na kan ti ni ba kawa ma ga kundai e ka go ta na ma ga kunda ga yo e ta do ko ta na me ke kunda ga yo kena na han tuana kebe ga tuana na hana kenya an nan tuwabunta an ke dime bai ga hiji tuware kera mani na hananga duna duna a nyano kuma ta haramu tenda ka duna duna habiti nyano an gana dun gurje ta sanke ta mu wani na hana wa ma ka an tankin na hana tashidul mabani tagandi ma kunnuru indenga ken tanken na hana di yambanden ida bil jahali gella ganani ti sankin ta mu nafsaka anke jimmeya kadi hadamta angara du burge ti sankintawuma tagandigi lugu taganden tanna ay ina kadi hadamta gelli bira kebe anke nga angara du angara burjandenya bil jahali ti sankintawuma nafsaka ndo warni jahilawunga kebe ñani kama nga gondentame ñani angana du burje ti an angana daga tagandigi lu tagana moyna an ñimmea dabane an miya na twaxum kita an na kande kita an nan kati nangolli te nka ñimmewa mu da an ma kande da an ma ndiga ñaame mundu an ke ndaga sankan co gilluña dabari dunata andan naxa kande nganarangaxa awan naxana na naxana abadan idan adigamen mana ñikke aye وما يغنيك تشييد المباني إلا in korsen na mi hoho mi sire nyen angani na mi sire dani na tuniro mi sire sutande madon sedan kama do mi sire na daro na kasa ko kundo wa tuna ganya na mo wala da ma do mi yo ando ho ga do mi kundu nyen sedan no karla daga ngama do ma gana daga antuna kana a ni na ta a killu kyandi wannan da mo hote misiri jalle ka ala kundu nyen amma mɔgɔ ta ha kuma ne zuru kurungul laga na ke do hota na Wani n'a da ma do mi dikate kande ga ma do mi kace ya ana na de Allah ga no kan da no kisi kem patne kebe ga ni al alberia ati wa bainahuma bi nass al wahyi bawnun sata'lamu ila taha qara'ta min daga kana ati wa bainahuma awili lumena gane ma hmm? Anda kakani Aha Nuswa nungo wongka jadwa Manuswa ini kena Ini anda kakani Jatal hmm? mala Fauka li'ilmi jahlan Maka itu Idan Kenyal Nah, mungkin anda kakani arawañana dulle ñan أتجعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت جعلت المال أننا برنيا فوق العلم طاغون كمندي جهلا سنكي يا منك نجد اللقمة ده بقى كله to agundo na a na kanna munda ha e mm-hmm. na goy nyende akammo ka timi mhm gana te sa so ko hakene ta hune ro ha mundi do gelli sallana o ko ngiri mi tunu kara ke bannai go lamburu ku ngama ka ta misi misire ke wa a ko ino ku me ko yi ko sonu wa kai kibari na na sasa kada akunda late go to gongo kibari na kinye mano sasa nantewa masinu rahman de na amul kun tagandi de yere ki sasa kun o ku beno ga yero ka na honte tudun ko ma na buren na dingle ki hada mara men ya ha gabera na buren ya wara tuwa kun kamma ida tuwa kun yo mun yeran kai banna ñimmeɗo to ana ngana ko gaɓena tirene do kanna kaxay iɗo haranken to ala gana me kuñin ko ande wone wiki tengo sirba kanki sen watinona katte an kana kenke muñini amen a nda tafsirndiray go ngari tafsirndana nga taxunu bannay wa taxunu tette nga misiden kaxay to axa ñada miside ke taga nka kebe ga yorni banna ke a taganden tahari tafsir tafsirndana ke nokumo a tafsir kume ke nokumo wani aha hara taganden ta banna ke da tete ñeyi a tamunu fota gorendinonga jamalli yori ke je warna amuri kun tagandi nka kebani maanime tambi huccunna nanonga nte tinta anati darsu gorenga dungura mini de? ha kaifiñande ha ken ken kancedi ke biranga bannayi goni Najeriya kaduna ya da can amadou cancangen avion compagnie ya nyama, eh, to nyama ano ñama anuma ma? ñinonga haka za ɗo to ana gonnio maɗa ousmane on naɗogota nafilanga na wata wa tafsir nyama. nkeɗo nontirego o ñiɗegana dome noon wattunaɗa danzaria eh, a fati sasa bannake ka yimme fati aɗa lampan poto ñakkoyinga poto siki ada aɗa poto wa koyinga a ko bugu to tona me ñeere o ma me mundu ko ndi a tiya ko e eh, wonti basinga mhm. o naro noxon on ta mi ne koten ke da mo minti to ana ke ga diga me do ko len ki kun do kun da tin nan na ti kun ki mun da to ana na de ati alaji te ge ne diga me bi ko ki kun ki mun na do ken wal non da ni to ba daga na to ana ke bangen ne kun bai tele mo na alaji ke no kunye banna ke no kunye in ka banna ke an gur kun ta handi iho gabe ne re ke da kin dillo no kunye nan daga do me nka onna kinya misiro no ngon ta daga rai ngiya daga na tafsirin da ke no kun ga kan ga daga na banda ke no kun ka ko to ko na mi ni ne re ai ai anda bu nga ni ni sikino nga kan da bu ga ni ni sikino nka o sa ga de ke ta o sire ni a mo li ko kala to ngi ko le ke faidan ke te ki an to kuma salati warna kenta to ke be ga ina ko ni no orni menyi senegale ngo yuno alai bara bara sa wallahu ya kamu awa fa orni menyi rini akenna da ku gona ga daga na do men ta kan ta killen ti har honne killen nan da Allah da wannan yanda idan kenya ne rati ja'atal mala annana gurin ya fawqa li ilmi to agun kan mun de jahlan sanke ya gelankenna la'amruka angu mayere amana petu kunandeya igonu namma kalle litere nante la'amruka kenu ne. yere ibn qudam al-maqdisi akanna arfum mughni ni nantu kunandehe wa hakadha ibn muflih ala arfi al-furu' ni nantu kunandehe wa hakadha kabadani hamad al-ansari akan qagada kitab dabari na basu ne ke kamanantani maniya ahe jukkunande digame ani keɓe garne arabu nenen kamma laamruka angunga fi lqadiyati qadiyanni kannan haxa yere iwatina alqadiya alxukum kiite iwatina xaxade مسألة يتنازع فيها وتعرض على القاضي أو القضاة للبحث والفصل kiite ganari masale o ganari ga ballini kiitanon kamma walla kiitanan kamma na jegande ñana kiite ñaadi i watini kenñadangani alqadiya kenñeni fukahaununati al'amru almutanazau alayhi hiɓe na me soga kamma i watini kenñadangani alqadiya la amruka amunga fi lqadiyati ke kiitede ma adanta amma telengo warna angara tuagunya nyahogunya rangkenga na na guranya kamurangkenga angunga amma telengo kekite fil qadiyati ay fil hukm wal mas'ala kekite bi amma telengo كم قال هون غادي أتي وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت وبينهما أي وبين العلم والمال أواقيل دمين غاني مانا تواغن نابرن دمين غاني بنص الوحي كوال نصنا بول حتى قنشي غوريا البول لكنا قاغي مسافة ما بين شيئين والمقصود بينهما فرق كبير بول كنا قاغي حتى قنشي ati wa bainahuma bawnun hatampanci hore wido mena gane bi qur'ani tu qur'ana nasina na'am to umu nazri hatampanci wido mena gane ati sata'lamu utinna amarni kentu ila taha qara'ta gembe suratu taha ngana tenkara iti warmi dingira betum kanga te wa ala wa qur rabbi zidni ilma An anke nanti fara sallallahu alaihi wasallam yan kama njidi tuahuya nonga na non wa oh, haka da Allah ma fare nya mar qur'anu muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ya ga ini jidi hoya maganta tuahun ba idan kella ko tuahun ma ar na gurena hiti bare hakan panci ko renya ni do mera bane intabana tuahun na pasuntamaniya dinanta naɓurena inta katimeya amma wonanke kike kedi tunanilu ñille ɓe suille naɓureñewo tumani ma to anan kamma alle mum pilli na to a umurni bani na naɓurenna mey keɗa to awo kita na naɓuren kita a ñimmata anga keɓe na daw anga keɓe tuntindinandi a aya gara ka ke kettaga kundu lembarkante aya dindene hijunati wamake ma ke Ke na bane gaɗi haramundenga me wuroɗo ke كيف انا جنين كام دلو رام زمان اه ما كل غبل تنهي دا مي نو مري اللهم نرني ودا دا وين كان جنون اللوما الله لا انت بانو كم قال لي علامة الألبيري بدا هنا بالمقارنه بين العلم والغنى ولكن كلها التي بدا هنا بالمقارنه بين العالم والغني اجل كتاب awo ihilli awi ikatame kita ni warame nyon ko ngendi banna ado twana kanna qara sallam yani mo kana na ni kitani mena ay ko do ko kanne tirani ada kenya fi abuyatin mutaaddida baitan ka dan ta to no gondi kewa bananga kewa to ananga kanne tirani kewa to ananga kenta bananga kanna ka gasrin na ay da kenya joma ati la irrafa al-ghani liwa amalin la anta liwa ilmika qad rafa'ta ati la irrafa al-ghani gelli bannangana wurugindi liwa amalin naguren banderango naguren banderangol Wani addaranko alliwawu ni kannan kaxayi alialamu kenni darankoye wahuwa duna rayati arabun kandendi arraya kenyana mani kamma alliwawun kamma alliwawun ma wureranga arraya kenga ken kammunga alliwaru ni kannan karai alamul jaishi kenni kuren taramponni angatu jamanan tarampon ngano ka kuren tarampon kanon misal har kuren ke nogondi i sunda banon o ni duran tarampon ngano jamanan tarampon kanon anga tun keri kwa kalleya ida ghirimaniya summiya bidhalika li'annahu yulwa لكبره فلا ينتشر ولا فلا ينتشر إلا عند الحاجة إذا أغرم يوارنا كن يواهنا إن انتابا كميل أبدا ما كان تحاجم فقطنه أننا دقا قرين نترى قبه مغا gajanyugunga kenta bakameli kundude aga herhelle soro ñimmen ken kusunteñanima ha juganayno hakatin bani na bugani idan kenya ni gara giri kebe gani gajallen mun banderanga ni kenya gani alliwa'u yere amanan ni kannan kagai shi'aru mana tagumance gelli bannanga na wutundi ta tagumancenga na bannagun tagumance yugo koi. na yiran korun londi na mobili dinkan londi na gollu oru wono ko kebe ga ko ni bananya ni na man toro la ga to londi na kenya na kenya makunya di banna mun ta mancin na a kenya na ti la anta anke twana liwa ilmika antu abun daram ko ngaban deranga kadra fa'ata bata ka hada kemuru akenna na kemuru ga ka hada to na banderanga kada kemuru akenga wasono tiira mundi huwete huwetanai aha twanan kaga agai misidemi abi garlanga sage ken palle banna ke baka kiiten bakaminna twana ke nuku banna ken dakara manina yankini twana ke twawu manina kasankana twana ke twawu mani candine twana ke twawu manina degena kabran nogondi ke sutuiti mani twana ke twawu ba banowo yelike gana ke taxumanto mutu kamunga akara na gana ta taxumanto mutu kammu imana wa ha hari gana killunya toxoriya ira ke kille toxora ke tuwanai ira ke kille toxora ke bannai a gana ri ke kille ni kannan kaa ke kille ni ke to toxorai kaa yere kutungane serete ho kitante ho sironoyi har hankamanye to nyamudana amma to ke e fulana akille ne ke to ana hore ni A ce atinda in rafa'a al yo, gelli bannan ngana ligindi e wurugindi liwa amalin na gure da honga ta ne bandera kaya an anta ankenga liwa ilmika a agum banderanga kad ba ta da ke sa sasa ku bandera no hillikan ne ni to akun kallen ne sirri makam mɔgɔ to akun kallen men ta banna kena fati nan ga ana bre kena gono abiran ta ko no gondi walla tara halle men na bre kena gono amma to ana a akun na a anda ke mu a aga da kan lemu do no mun de ga kun ka karamun de ga na wajidi ni daga na kem palle tan fi de no kamudinga de tan jike no kamudinga de أتلئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست نسخة وإن جلس وإن جلس كلمة لئن جلس أتلئن جلس الغني قريبا بننا أغنته على الحشايا آه، الحشايا أغا كتاب منتي مفردها الحشية الفراش المحشو محشو نكنا قاغي وكنا تقوى بياسنك نقصو إوا قوتل لتنكون ولنا إرامل لتن إنا سوك الله نغل ولنا قوتل لنا نغل إناني ونات قياس إنا إرامل لتن إني قوتو قوتو نا wora نغد سوك walla إنا قوتل kotole la nogondi na sasa matala ta bai hawa ma ya haka ha idan alhashi ya to ani kan nan ta ruho be walla sa ho igada no hom bagati hoya ke be ga sakin do ta limon dini aga ne man dini watin ke aga ngani al hashiya to ajamun kan nan ka gai al hashaya idan fayasinu timman dis okuba ngir fayasinya de hmm? maada fayasnalo jamanau kuntu togodu maniya almahshu warni anogo ke hakkanñani tuhoya geli bannangana taago ala alhashaya fayasunun kamma igara kuɓenu nogon paga tinkotollunga walla kengai matala nagagotunda au ɓetana ma la anta an ala alkawakibi sanon kama.

twabona hantonya sirendi wa mapayasa tomata la kunya sirendi sino lisiki bore bakamure tauna tanya sirendi idan ahaini koya kedo ke kannan kaga sirendi idan onati alhasiyatu likannan kagai firashun yuttakau au yunamu alayhi mahshubun birrishi aw bilqutni au binahwihima idan kiyadi maniya ajamu يني الحشايا كم لتناك تناتي وإن ركب دياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت وإن ركب جلب النكل نسف الجياد سيسا من دانما ما نسيه دانما الجياد جم جواد وهو الفرس السابق الفرس السريع الجري كن كان قاغي سيبي غني دانا او غنجي غني واتل كن غني الجياد وإن ركب كلبا نكنا ستو الجياد سي جوما كوبن غني دانو يا مسومات المسومة المعلمة التي جعل ولكن جعل عليها أعلاما للزينة والفخر التي جعل عليها أعلاما للزينة والفخر سيك بي أكاغما تنتنني معنى إغرى من تندو سيك بي يامبان دنغني أدو وصي دنغني سينو جرسين ينقاما ينسي وانوما kallango be da ken na do sinu kalle taba anga ni hatan kallango ke ali wosire aga artuwa hatan kallango ke aga wadu anga ni hatan kallango sire ke ala kenna anga ni haramu be da do sinu kutu haramu taba anga ni kalabe be da do sinu kutu kalabe taba anga ni khirye be da do sinu kutu khirye taba ne wa a kan pirden da surai tangani iga ya mana ti yoku be ta do no kutuma iwatin kenya dangani al musawwamatu sike be igara ta kumanta ti yambangenga alo igara ta kumanta kudu iga waso inyana tai iwatin kenya dangani al musawwamatu yere musawwamatin kana jamuma wa in rakiba deliban nakedana seto addiyada sihirnanoma musawwamatin kubenu taakumantentongani ti waso indangani la anta ankentwanagaga manahija taqwa nin killunga rakibta ankaga setukunga de manahij mufradu ni manhaj manhaju kan kanna kagai مناهج منهج لكنا قاعي الطريق الواضح المستقيم كله كبه كلنا ني أتر منتنا ني يواتر كننا ني المنهج مناهج كنا قبلنا gella kena rasa tu si jauh ma kube nuta manta tongani tinya garon do yang pahonu nga la anta anke twana ga de rakibta ancetu manahija taqwa allan kannen killun kamma allan kannen killu serebe ga kundi yahu gana ra anya allan kannen kamma sere gana fata anya allan kannen kamma oho gara wanya allan kannen kamma serebe ga allan kannen kamma kenno kebe ga si jagolde kamma kunna mana ha idan to anan na musuddadina ta banna ngai ra ga kem palle ati ومهما افتض أوتار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت ومهما أنت اسم شرط جازم يدل على العموم مهما تغنى سارتني كما جسم لبرني أوقات نيانا من مغلوغي يكام أناتن ومهما بيرو بيرو anga tinagaga ni wama hama hagati wo hagati ni dingiran ni awarni hagatin kaga dangani wama hama biro bire iftadda iftadda iwatni iftadda shay'a بمعنى فضه walla ken robbeerinte na lakke ke kosoba ke na karaba kay iwatini kenya dangani faddahu iwatini fadda udrat almar'a ah sere gana yaaru muso gana ganarote sasa digamen koni mogonyani atin nantinga konni labogontagoy mana naku sabunutu iwatini fadda bakarataha ay azalaha adaku sagunga ada kendu ni bakanona al baqaratu kendu usahumma fadl ni kanna qara na usahu ke na kemutu mana na lote ati wa ma ama biro bire iftadda iftadda banake agada girndindenya abkar al ghawani abkar yere ani kanna qara mana peti eh, kusumbane amana mi kanna kaay mana usahum abkare mana mi kanna kaay usahum Nam albikra anu usun yang khaire ani kanna kaay usahum algawani kenni kanna kaay yagarebe ga kari ti haram na baka mapoma koma yagawi gonano hari gaba yamma kongoro ni haram kornen yagare wa du yambana na yambang ni curondi wano ngante yambang rondi na kampara para di ngante yambang ni ngante kebe kenya na sarunda nanti jamo ghaniya atal ghaniyatu al mar'atul ghaniyatu bi husniha wa jamaliha an zinati wallati istaghnat bi zawjiha idan alghamiya yagarebe ga haram poro haraga mayambang londi a ah, a ah, haram poro ma tuina wasata yimunga ganna iwatini kenya dangani alghamiyatu wa hakada yagarebe gara dutigiti gaganta sangana kina bane iwatina dangani alghamiyatu idan ire ati rahmatullah alayh ati wa mahma ati biro bire iftadda akenga agada girdenya mana agada kosondenya agada wutundenya abkar alghawani yagarintimmantongo kubenuga kariyammanpomaga agada wutundenya kunkusabununga nga tubannanyala kenyana yagunnanne komaga banna aho ganna serebe magaga anke ngana itiranne ramunka ko hutenka umamei anna hogaba anyana na so de magammo ken kamanya den ta ude a ho gane serebe maga annati waya min har ko no wonna de a e, bano ku bongere buru ge kundan lana ya ina so a go kutu ina to an go katu ina daga nyaki sigindi no kuni woni ika baka pami ken dan lana de ibonu qararanya wa mahma biro bure iftadda agara utundenya mana agara kosondenya abkara kusunga algawani kara dikkaranonga baka yambange magati hara korondi timmayenga igonu ngartini kenyammogodo walakin bani ke kenyamba songonta wa mahma biro bure iftadda akengara utundenya mana agara muñindenya na nya. abkar alghawani yari timman tonga kubenu akari baka yamma komaga agara kumpu saunga agara kemutu biro bire mana agadi yari tidak melli mohonjeno wa kullu anggawa fakam angaba iftaradta anken kaada muyindenya fakam bikrin anggawa gelli kusoya افتادت أنك قاقر كمني من الحكم جلي حكما وجلي كيتما افتادت معنا حصلت عليها فكم بكر أنقبا قلي قصويا ما في من مريد أنقبا قلي قصويا من الحكم جلي حكما افتادت أنك قاقر كمني gellagana ñakenganati ida musonga ɓe muñi gana ti ida yarin timmante yarin paparenga ɓe tina tinagurenga a hikmaga ɓe ganonga anken kaada kun muñi nalasanme mbugu nga ni wure bangandi na koy muminununga iga te sa sa ke ñawu kega hanname bane a kamma nkanke ngara ke hikima ɓe bangandi soronda kewonke wurenike a mana mike ay na ñahambe ke koso bakanonga na wuñi bakano na gurni bakanonga ke a nahan na wummato nangani dina da kan kande ke da kan kande ke na ime bane ken palle ate walaysa yaduruka liqtaru shay'an idha ma anta rabbaka qad arafta ate walaysa amanya yaduruka ganken torono aliqtaru fuqara umma alektaru ni kannan kaxai annaqsu min alqadr alkafi ani kannan kaxai fo naxa se delilla ɲaxan ga kebe a ganxawa nan baga anani ana konto alektaru ala siri musonin kan kannindi kotokotontaxuɲen والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا إذا الاقتدار كنوكو تنتاو مولو كارغان كورينغا كاكين يغانا تنولي سيكي هاي ara kente ma wase ho jankini ti an koto koto nda ma wa mahalla dai dana ngaira mana me ti koto koto nda wi de amana ni kanna qari ali yatataru huna bi ma'na al fatr amana ni fuqara ummi wa laysa al itataru fuqara ummanya yaduru ka gan kem to ana gan to rodo shay'an hunniya idama anta gelle ankenna rabbaka an kamanga qad arafta an ga da kentu an ga na allati ya la fuqara wa gotoru nan wa. amma anga ta allah to banna kun nan toro idan na hajara ko an ga ire warni to na ga ba di ido ko inya na dome to na ga ba di ko tenya ne an ga ni ran jurundi an ga hada igodi na ka hinta kuduma mobili ñani ka koke ka make haram pare ñana sere a moteur modi teñin aha war nana to daga be ngadi dor ki sirga be ya imme ma ko ida bine ya imme aga tunta me ma kay gara kina nga ngana ro din manda ro din anga to daga be ngadi al hala mi godi soro nyanda kay kine wajibi gara kina wa ngaka ken ga ngani ko ribe ga ke imme eh, ken ga be nyani inan tana ko gabe ari ko rindenye niya walakin india aw pangandina kada to anan ta jawdi ko rimbanga do mati ay gonu de ku be ga nyanya da no man bun ko ni ka ye gabe ari ma ni metam pindi har ko rinya ga ne yana ko gondina ken na magato i galle mun no alle an ni magana ko no honti ma an na kini ay wara kana an ma kini ha da no ita min tentati ati walaysa al-iqtaru wal fuqara umma man yabu ka ganken toro no shay an gonneya ida ma anta gellan kenna qad arafta anga ti rabbaka anka man anga na ya la koywa ka gunya nan kenna wa koywa toro no wa o ya dia o manya kundo kira dia o mazo ko aga sare be toro no tunanun kana amma kebe gani la aramun nana na tuana kenda kun ken ken di gatin do yawa wanna wa ko an min mun tuki duliya fara sallallahu alaihi wasallam a duliya annam min ko gabe ade sai mai da men dulle ni kita ko be ni kita la sam ni kita kudu alla ge burgin mo be fara ka sallallahu alaihi wasallam kenda kita jam palle ati famada indahu فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنفتا إذا بيتا كاهتنا بيتا كاهنا كبيرا بغا جساسا وليس يجرك الاقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت بيتا كاهتنا حتى فاتنا شروع لنا أتي فماذا عنده أي كم عند الله لك an amana peti mani gagani famada kanko gagani indahu kenga ne aw ka sagani ka allah bal laka anke ne min jamilin gebi ho min minna de jannatul an gaba ay angaba gelli ho harampareya ken nanke ndangani allah no kuma jannatul firdaus ni. tanto aguda sababu nga kaduna be soro ñamen katemu famada indahu angaba awa alla ne laka an kendangani min jamilin ke duho harampareya alla ne minna aljanna nogon nema gabe anonga o sir gabe anonga kunga alla ne agadi i sawan kendangani ni mogon coron dandangani amma kendangani dunadi de hotun kangara kuma wa jalla da ala fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun yonkin tatwin hoke be alla kada kam mo hondi kunna ngani gelliya ngin chehonga kendi tubade ay hoke be gani kenya na dunal kay faran tu sallallahu alaihi wasallam arjanna ma kutundi fiha ma la a'yunun ra'at ho arjanna nogonde hay wonya handi wonya na daga munte yaɗo makengari wala udunun samiat tawa mamuhu wala khatara ala qalbi basharin kemma balli kemmire matangi hadamarande sondume kamma idan howanonga de keɓe ga arjanna nogoni ke lilumenga dunaɗan ke lime bitine mago mungoni famada indahu kampo wani kenga allah ne arjanna di laka ke tuwana be ga golli tan to amanda ngani min jamilin gelli ho harapareya ida bi finai ta'atihi gelli ti alla batiyen tun na anakta anke nganan yogo men tu sindiket ningiraya finai ni kan kannan kagai sahatu dar ken ni kantun kabirani walla ken a atete duwatini kenya dangani alfina iwatini ana ha ba'irahu arinyo wa mentusindi ana mara na naorati ana ha bil makani ay aqama bihi asabati tiketi grai mana adallano mambo idan awrani kannan kaxay ñogomen tuusinde watini ke ñanangani ana xa bairahu adi ñogomen ada ken tuusinde ati an gaba an wanke dangane Allah ne gedi ho haram pare arjanna di ngaken kitte maniya ida anakta gelanke ngana tusi mana angana lejimina cabati bi finali ta'atihi tabati tun kabirama mana ngana lejimina cabati tabati kamma ko haram parjabe andangani ho sirjabe dangane Allah no kunga arjanna no wani كم فلأتي فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت أتي فقابل جنب الدنيا بالقبول تلك الدنيا لنصح قولي لذا نتنغد كل غندنا جنب الدنيا تلك الدنيا لذا نتنغد كل غندنا ما نغد be nyanda ndiga amu be mu ngadi konanda tinu ko don bulla umma jon koy anna kullaga ma balli baka kumma fa in a'adta anhu mugellanga na balli baki ndiga ma kemaga khasurta ba ta amperdu wallahi amperdu aran kunu don bulla ko sai suka na para kwai nan daga tuna auto amperdu amma ri nusa tanabi faqabil bil qabuli sahih nusqi فقابل جنكو ينيا بالقبول تلقى لنا صحيح نصحي نغد كلهم وصحتنا نغد كلهم وصحتنا جنكو تلقى لنا كندي فإن أعرضت عنه فقد خسرت للأنا بني بكى مغابات أمبر فقابل بالقبول صحيح نصحي فقابل بالقبول صحيح نصحي كن يكن لنصح قولي أبت أنما كم بلعتي وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحتا أتي وإن راعيته جلنا نندقامك أننا قوسي a ah, kenya hay na gani hiya iwati ne anda na gani mana ngana kurusu iwati ni ra'ahu bimana raqabahu a ah, ay wa in hafidtahu wa in ra'aitahu gelanga ni diga me to kurusi qawlan diga me ya wa fi'lan ado golle angani diga me to kurusi angani nuru kullahu diga me to kurusi digamen do golle nga mana an mundi anda wutu an gollen kagadi anda wutu wata jarta anda jagundenya wata jarta ilaha anda alla jagundan lemmagu bihi tindigame keya rabihta anga takdarketen anga gajen kenya hakene sonunda angandi nanga tonon turun tonon ni mana yamana naha anga nahan kita سرنا جاهم لنا كينا لكم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم كيف لراكم تؤمنون بالله دغرا إذا أن ألم بموتو كن كما نهجاهم لنا كتا ألم iben da kara allan pinga akama do shaytana na jabun denga allan do tanga no kusten idan a hagara ko ne nan tidi ga me kan na ni diga me do borosi diga men da anda korosi le di anda korosi mana ngare diga munu anga korosi ni nanga kawa diga munu mo hobbe anga korosi ni nanga kawa kebe ko nanga tawa na kebe ko ni nyangolle ka ga da korosi ni nanga kawa kebe nyana anga ta kebe nyana anta ga ga ni na ja kundenya ni Allah ke no hobbe mana na kollu ko garasinde Allah bana da ngani illa ka kon tiri du ko inta du ho ho da minna tari rabihta kam pa dina na ta taqdar bitene amma to no ran da ke jawu ne no amma to ho na kana jawu ne ya Allah ga he haqiqa an ber bi ken jawu ne no gondi wa hakada an taqdar kite ken jawu de no gondi idan lenki o sikire Allah kana khairin ya modangani Allah kana suturi Allah kana jiri allah gana laga ya rabbi allah gana toaxuna modalan ñogodangani funuxudun qullaxuɓe abu ishaqa da alberi agayni kodi allah gani i hame modalan na kitabe ke hame modalan na timme gosre sire modalan na golle modalan na ala arase modalan ya rabbi allah gana qabulu ni odan ke ternde noxondi ni ke kitabe sharhundinne keya ogana futunduɓe ña allah gana no noxondi Eh, aga gaga ke taxe ɓore ɓe ñana gelli salli hanama sasa kullu haqiqa axoten ni amma twaxun xanuye aɗo kanden xanuye aɗo dinan xanuye ke ba bananciga aga ke taxe dallante ñana aɗo ke taxe xote allah gana ha da cahodangani allah gana xeeri ñamodaxada allah gana suturoña kumbana insha allah salli anan paxatinga ona me ñaxadi keñammoxodi Eh, kudo na kati na ne ma warni nganne na kebe kamala am san ko da insha Allah ida sada ni daga nan mo ga na kulo to tenen ne ta tara ba mo na kati kitabe ken ni mana ken di ken de here bore Allah da nabi sallallahu ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in